وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله حمدا حمدا وشكرا لله شكرا شكرا الحمد لله الذي جمعنا في هذه القلوب الحية والحمد لله الذي جمعنا في هذه الوجوه النيرة الحمد لله الذي جمعنا في هذه القلوب المباركة أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا هنا أن يجمعنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر bayan haka dan uwa musulmi asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa da Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan yammaci daren litinin biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama 1438 wanda ya dace da 28 ga watan biyar shekara ta 2017 muna ƙara godewa Allah subhanahu Ta'ala da Allah ya ƙaddara samuwar mu a wannan masallaci mai albarka cikin Jamaita jihar Adamawa domin gabatar da tafsirin Alkur'ani na wannan shekara muna gode wa Allah subhanahu Ta'ala da Allah ya kaddara zaman mu a wannan kujera mai albarka ba dan mun kai ba ba dan mun isa ba wannan kujera kujera ce ta manya-manyan malamai wannan majalisin tafsir yana daga cikin majalis wanda ƙungiyarmu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take ji da shi kamun mu kafin mu zo nan manya-manyan malaman mu gingima gingiman malaman mu sun gabace mu irin su a sheikh ibrahim bawa mai shinkafa allah ya gafarta masa allah ji ansa irin su a sheikh al-doktor al-hassan sa'id allah ya gafarta masa allah ya ji ansa da manya-manyan malamai irin a sheikh al-doktor ibrahim jala jalungo da irin sheikh abubakar gira argungun irin su sheikh muhammad haruna gombe irin su sheikh abdurazak yahya haifan da Sheikh Muhammad Lawal Abubakar waɗannan dukkaninsu manyan malamai ne to bana Allah ya kaddara ni almajirinsu kuma ɗalibinsu ni Allah ya kaddara zan kasance a wannan majalisi mai albarka ba dan na kai ba ba dan na isa ba babu abin da zan ce sai dai in ce kamar yadda wani mawaƙi yake faɗa fa hasbukumu hadha tafawutu bainana wa kullu ina'in billadhi fihi yanzahu ko kuma kamar da wani malami yake faɗa wa ya'ba alladhi fil qalbi illa tabayyunan wa kullu ina'in fil ladhi fihi yamdahu abinda zamu faɗa ubangiji Allah ya mana jagora kurakuran mu ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya bamu ikon yin aiki da abinda zamu ji yadda muka hada nan ubangiji Allah ya hada mu a gidan aljanna wannan wata shine watan ramadan wata ne mai albarka a cikin watanni guda goma sha biyu babu watan da yake da alaka da alkur'ani alaka ta kai tsaye fiye da watan ramadan a cikin watanni aka saukar da alkur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza Allah madaukakin sarki ce inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka wannan duk ya nuna alkur'ani an saukar da shi ne a cikin watan ramadan a wannan watan ne aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayin alqur'ani شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان wannan watan ne kamar yadda zamu ji mala'ika jibrilu yakan ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kowane dare su karanta alqur'ani su bibi alqur'ani a wannan watan ne ake sallolin dare ake tarawihi ake qiyamul ba wani abu ake karantawa a cikin waɗannan salloli ba sai alqur'ani da haka wannan ya nuna lallai watan azumi yana da alaƙa da alqur'ani watan ramadan yana da alaƙa da alqur'ani shi yasa a tare za su ceci masu yin su ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mazala yake cewa as-siyamu wal qur'anu yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah cewa alqur'ani da azumi za su ceci bawa ranar tashin alkiyama ma'ana za su ceci bayin da suke yin su ranar tashin alkiyama Allah ya sa muna daga cikin wanda Alƙur'ani zai ceta Allah ya sa muna daga cikin wanda azumi zai cece mu idan muka kula da ayoyi guda biyu daya ayat tana magana akan qur'ani daya ayat tana magana akan azumi zamu ga dukkanin su manufar su daya ne Allah madaukakin sarki ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai Allah ya ce hudal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun a wajen azumi an ce la'allakum tattaquna a wajen alqur'ani an ce hudal lil muttaqin wannan ya nuna kenan akwai alaka da alqur'ani da azumi shi alqur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah inda ka karanta shi ka fahimta zaka shiru in yi aiki da shi haka azumi in dai ka yi shi tsakani da Allah za ka samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wani yana nuna mana lallai akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin wannan watan da muke ciki da ainihin wato karatun alƙur'ani shi yasa malamai suke cewa abubuwa guda uku su ya kamata mu yawaita a cikin wannan azumi da muke ciki na Ramadan kuma waɗannan abubuwa guda uku kasuwanci ne wanda duk wanda yake yin su kamar ya kulla kasuwanci tsakanin shi da Allah subhanahu wataala tunda akwai kasuwancin da zaka kulla tsakaninka da Allah akwai kasuwancin da zaka kulla tsakaninka da bayin Allah waɗannan abubuwa guda uku in dan adam yana yin su kamar ya kulla kasuwanci ne da Allah kuma kasuwanci da Allah ba a faduwa ba a yin asara ba a tabewa ba a koma bawa baya kullun ci gaba yake yi Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnahum Allah ya ce abu na farko waɗanda suke karanta littafin Allah sannan suke tsaye da sallah sannan suke ciyarwa cikin abin da muka azurta su ƙarshe sai Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabur wannan suna da buri suna fata suna ƙaunar ƙulla wani kasuwanci da Allah wanda ba za su yi asara a cikin wannan kasuwancin ba kenan waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya rike su yake yawan yin su da azumi ne ba da azumi ba ne to ba zai taɓa samun asara da halaka da tabewa a rayuwa ba to kuma musamman ma da azumi saboda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya fi yawaita su da azumi abu na farko ya tuluna kitab Allah waɗanda suke karanta littafin Allah kullum Qur'ani suke karantawa ko da suna cin karatun alqur'ani ba su da abokin hira fiye da alqur'ani sannan abu na biyu suna tsaye da sallah sallolin farilla da salloli na nafilfili abu na uku suna ciyarwa cikin abin da muka azarta su Allah ya ci irin waɗannan suna wani kasuwanci wanda wani ba za su yi asara a ciki ba to shi yasa yana da kyau musamman a wannan watan mu dage da karatun alqur'ani mu dage da sallolin nafilfili sallolin tarawih sallolin tahajjudi sannan mu dage mu dinga bayarwa gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya bamu to ba za mu yi asara ba ba za mu halaka ba ba za mu tabe ba irin wannan majalisi babban abin da zai ƙara ƙarfafa mana gwiwa da kuma jin nishaɗi a zama a irin wannan shine fahimtar waɗansu nassoshi wanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kwadaitar da mu samun kanma irin wannan wurin wanda ɗan adam a rayuwa babu yadda za a yi wala in ba irin wannan gurin ba ba lalle bane ka samu abin da zaka samu idan ka bi wannan gurin a duk duniya babu wani guri da Allah ya kuso ya fi kauna fiye da masallaci shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa ahabbul biladi ila Allah mafi soyuwar gari a wajen Allah ma'ana a gari ko a ƙasa inda Allah ya fi so shine inda aka gina masallaci Allah yana tsananin son masallaci to ga mu a masallacin muna karatun alqur'ani muna sauraron tafsirin alqur'ani me kake tunanin zai faru a lokacin da ka samu kanka irin wannan gurin shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare shi wanda Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi dan Abba yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adwadun nas Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ba da kyauta ya fi kowa miƙawa ya fi kowa rabawa wa kana ajwad ma kuna fi ramadan lokacin da manzan Allah ya fi bayarwa ya fi miƙawa shi ne a cikin watan ramadan hina yalqahu jibril yayin da jibril yake haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yalqahu kulla laila mala'ika jibrilu yakan haɗu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kowane dare yudarisuhu alquran ko yu'ariduhu alquran yana bujurowa da manzon Allah alqurani ko suna bibiya alqurani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to inda har mala'ika jibrilu yakan ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane dare su karanta alqurani su bibiya alqurani to ina ga mu ashe mu yafi dacewa mu dinga halartar majalis na tafsirin alqurani mu dinga halartar inda ake karanta alqur'ani inda ake bibiya alqur'ani kamar yadda mala'ika jibrilu yakan ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na biyu da yake ƙara nuna mana mahimmancin irin wannan zama shine hadisin Abu huraira Allah ya ƙara yanzu a gare shi wanda Imamu Muslim ya fitar da hadisin wanda hadisi ne sananne wanda al'imamin imam nawawi ya kawo shi a cikin arba'in an-Nawawiyya Manzan Allah yake cewa a ƙaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa haffatuhum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda idan muka kalli wannan hadisin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana zamu ga abubuwa guda hudu Allah maɗaukakin sarki yake bukata daga gare mu idan muka yi hudu Allah zai bamu hudu saboda haka hadisin ya ƙunshi abubuwa guda takwas hudu mu zami Allah ya bamu hudu abu na farko manzon Allah ya ce majtama a qaumun abu na biyu fi baitin min buyutillah abu na uku ya yatluna kitaballah abu na hudu wa yatadarasunahu bainahu wannan ana bukatar shi daga gare mu sai Allah ya bamu abu hudu abu na daya nazalat alaihimus sakina abu na biyu gashiyatumur rahma abu na uku haffatumul malaika abu na hudu zakarahumullahu fi man inda a abubuwa guda hudu Allah madaukakin sarki ya bamu abubuwa guda hudu abu na farko manzan Allah ya ce a qaumun waɗansu jama'a ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba to yanzu gashi Allah ya haɗa mu sai manzan Allah ya ce fi baitin min buyutillah a wani gida ko a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah shi ne masallaci to gashi Allah ya haɗa mu a ina a masallaci inda manzan Allah ya faɗa abu na uku ya kitabun Allah suna karanta littafin Allah to gashi ana mun haɗu a masallaci kuma muna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna bibiya littafin Allah tsakaninsu suna yin bayani suna aiki da shi suna karantawa suna fito da ma'anonin alqur'ani kaga waɗannan abubuwa guda hudu Allah madaukakin sarki ya taimake mu mun cika su a yanzu a wannan gurin mun haɗu a masallaci muna karanta littafin Allah muna bibiya shi a tsakaninmu to yanzu abin da muke bukata Allah ya datar da mu shine abubuwa guda hudu abu na farko nazalat alaihimu sakina shine nutsuwa za ta sauka akan su inda sun hadu to da izinin Allah yanzu muna cikin nutsuwa tunda a cikin mu nan ba wanda yake cikin tashin hankali a yanzu ba wanda yake cikin firgici a yanayin da abin da yake a bayyane ba a san abin da yake a cikin zakata ba sannan abu na biyu ghashiyatumur rahma rahamar Allah za ta zai ke musu daman ka'ida ne duk inda ake karatun alkur'ani akwai rahmar Allah tana zuba a wannan gurin rahamar Allah za ta zagaye su ta lullube su ta zake musu sannan abu na uku haffathumul mala'ika mala'ikun rahama za su lullube su waɗansu malamai suka ce ai za su lullube su da fuka-fukansu suna roƙa musu gafara da rahama a wajen Allah subhanahu wataala sannan abu na hudu kuma zakarahumullahu fi man inda Allah zai dinga ambaton waɗannan bayi nasa a gurin waɗanda suke tare da Allah sune mala'ikun rahama kaga wannan abubuwa guda hudu da izinin Allah za mu same su a wannan zama namu za mu samu nutsuwa za mu samu rahama za mu samu ainihin wato mala'iku rahama yanzu haka suna tare da mu suna yi mana addu'a sannan Allah yana ambatan mu a wajen waɗanda suke tare da shi wannan hadisin yana daga cikin hadisin da zai ƙara mana ƙarfin gwiwa da dagewa da jajircewa wajen halartar irin waɗannan majalis inda ake tafsirin alƙur'ani hadisi na gaba wanda zan kawo mana kusan shine hadisi na kusa da na ƙarshe wanda yake nuna mana mahimmancin irin wannan zama shine hadisin Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lillahi mala'ikatan yaqufuna fi turuqi wannan arwaye Bukhari kenan arwaye Muslim inna lillahi mala'ikatan sayyara Allah madaukakin sarki yana da waɗansu mala'iku waɗannan mala'ikun ba mala'iku ne da suke rubuta ayyukan bayi a'a mala'iku ne waɗanda Allah ya halicce su saboda wani aiki na musamman mun san ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah wama ya'lamu junud rabbika illa Allah kadai ya san adadin mala'ikunsa kuma kowaɗanne mala'iku akwai aikin da Allah maɗaukakin sarki ya wakilta su waɗannan mala'ikun aikin su sayyara a wata ruwayar Yatsufu fi turqi suna yawo suna dawafi suna zagayawa hanya hanya gari gari layi layi yaltamisuna ahla dhikr ko yaltamisuna majalis dhikr suna neman majalisin da ake karanta alqur'ani majalisin da ake ambatan Allah majalisin da ake bayanin littafin Allah subhanahu wata'ala manzon Allah yake cewa fa iza wajadu qauman yadhkuruna Allah idan suka samu jama'a suna ambatan Allah babu ambatan Allah da kai karatun alkur'ani tanadau sai su dinga kiran waɗannan mutanen suna cewa mu ila hajatikum maza ku zo ga bukatunku ku zo wajen ku zo dan wajen sun wato bukatunku maza Allah yake cewa fa yahfunahum bi ajnihatihim sai waɗannan mala'ikun su lulluba waɗannan bayan Allah da fukafukansu suna nema musu gafara da rahama a wajen Allah subhanahu ta'ala, ko kuma fa yahfunahum bi ajnihatihim ila ila samai dunya haka za su lullube fukafukan su tun daga inda waɗannan mutanen suke har zuwa ainihin wato saman duniya idan waɗannan mala'iku suka gama ayyukan su a wata ruwayar sai su koma ga Allah in suka koma ga Allah subhanahu wata'ala fayas'aluhum rabbuhum sai ubangijinsu ya tambaye su tare da cewa Allah ya fi mala'iku sanin halin da bayansa suke ciki amma tun da Allah ya ba su aiki to akwai bukatar tambaye su sai Allah ya ce da su yaya kuka samu bayina kuma a yaya kuka baro su ko me kuka bari su layi sai su ya Allah mun bar su suna ambatanka sannan suna yi maka kabbara sannan suna yi maka tasbihi sai Allah madaukakin sarki ce da mala'iku hal ra'auni waɗannan wanda suke bauta mini suke ambato na ko sun taba gani na sai mala'iku ce la wallahi ya rab ma ra'auka sai ce a'a Allah madaukakin sarki wallahi ba su taba ganin ta ba sai Allah ya ce kaifa law auni. mala'iku yaya kuke gani inda waɗannan bayin na sun taba gani na wace irin ibada za su yi sai mala'iku su ce law ra'auka kanu ashadu laka ibada wallahi da sun taba ganin ka sai sun fi tsananin bauta maka sai sun tsaya da gaske sun kaɗai taka a wajen bauta wa ashadu laka tamjida wa aktharu zalika tasbiha da sai sun fi yawan yabanka da ambatanka da kuma sai sun fi yawaita maka tasbih sai Allah madaukakin sarki ce ya ku mala'iku fa ma za yas'alun me kuka ji suna roƙo me kuka ji suna tambaya sai mala'iku ce yas'aluna lakal janna Allah mun ji suna roƙonka aljanna sai Allah ya ce hal ra'auha ko sun taba ganin aljanna da kuka ji suna tambaya suna roƙo sai mala'iku ce la wallahi ma ra'auka sai ce a'a wallahi Allah ba su taba ganin ta ba sai mala'iku sai Allah madaukakin sarki ce fa kai law ra'auha to yaya kuke tunani inda kun taba ganin aljanna din sai mala'iku ce wallahi law ra'auha kanu ashaddu alaiha hirsan wa ashaddu laha qalaba wa a'zamu fiha ragaba ce wallahi da sun taɓa ganinta mun san sai sun fi tsananin kwaɗayinta kuma sai sun fi tsananin nemanta sannan sai sun fi tsananin fatan ina ma su same ta sai Allah ya ce to fa mimma yata'awwadu me kuka ji suna neman tsari sai mala'iku ce ya abinda muka ji suna neman tsari yata'awwaduna minan nar mun ji suna neman tsari daga wuta sai Allah ya ce hal ra'auha ko sun taba ganin wutar sai mala'iku sai la wallahi ya rab ma ra'auha sai ce wallahi Allah ban saba ganin ta ba sai Allah ya ce kaifa law ra'auha to yaya kuke tunani da kun taba ganin ta sai mala'iku ce wallahi kanu ashaddu minha firaran da sai sun fi tsananin guje mata da sun ganta sai Allah madaukakin sarki ya ce da su wa ashaddu laha makhafa kuma wallahi da sai sun fi tsananin tsoranta sai Allah maɗaukakin sarki ce to mala'iku ku shaida anni qad ghafartu lahu mala'iku ku shaida na gafarta musu sannan na ba ku aljanna kuma na tsare su daga wuta sai mala'iku ce ya rab ƙala malakun min al mala'ika sai wani daga cikin mala'iku sai ya ce fihim laisa laysa hu, akwai wani yana ne ya shigo masallacin ba tare da su yake ba ba mutumin kirki ne, mutumin banza ne dan bid'a ne ya ji ya ji abin da za a ci ko dan shi'a ne wani abu ya kawo shi inna ma za ali haza wata bukata ce ta kawo shi ba mutumin kirki bane ba dan Allah yake ba sai Allah ya ce mala'iku ni dai na ce ku da na gafarta musu sai mala'iku sai ka ya Allah fihim fulan wa fulan wa fulan khata akwai wani da wani da wani suna cikin masallacin nan mutane ne masu yawan kurakurai masu yawan laifi sai Allah ya ce kai mala'iku ku saurara ku ji humul qaumu la yashqa bihim jalisu a wata ruwayar humul julasa la yashqa bihim jalisu irin waɗannan bayin Allah waɗanda suka killace kansu suna sauraron alqur'ani suna jin bayanin alqur'ani mutane ne duk wanda ya zo ya zauna tare da su ko ba mutumin kirki ba ne ba zai taɓe ba ba zai asara ba ya ci albarkacin su an gafarta musu gaba daya in ba irin wannan majalisi ba yaushe wani mutum wanda ba mutum man kirki ba zai rako da niyyar ya ji wani abu mara kyau shi ma a gafarta masa to ina ga kai da ka da kyakkyawan niyya ina kai a matsayinka na ahlus sunna ina kai a matsayinka wanda ka zo ka ji abin da zai gyara maka rayuwarka da addininka ashe kai ka fi cancanta ka ji daɗi kai murna ka gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya samar da kai a wannan gurin yanzu wani yana can a ɗakin karuwa wani yana sai yana shan giya wani yana can yana gulma wani yana can yana zagin mutane wani yana can yana shirka wani yana can yana buga ganga wani yana can yana gunki sujjada wani ma yana can yana zagin sayyidina Abubakar da Aisha kai Allah ya maka ni'ima ya kawo ka wannan gurin kana jin qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka gode wa Allah ka gode wa Allah subhanahu wataala babu hayaniya babu rigima babu ta da hankali abinda ka zo ka ji shine Allah ya ce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce kuma ba kai kadai bane a wannan guri kana tare da mala'ikun rahama kana tare da nutsuwa kana tare da rahmar Allah kana tare da kiyayewar Allah subhanahu wataala dan duk inda mutum ya zo yana sauraron alqur'ani yana tare da waɗannan abubuwa kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisin da yake nuna mana cewa lallai duk inda mutum ya zauna yana jin alqur'ani ko yana sauraron alqur'ani ko yana karatun alqur'ani ba shi kadai bane akwai mala'ikun rahama waɗansu malaman suna cewa ma akwai aljanu bayan Allah na gani tunda aljanu sukan halarci karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Qur'ani kamar yadda zamu zo mu karanta idan mun shiga tafsiri insha Allah akwai wani sahabi da ake kiransa Usayd ibn Hudayr wannan sahabi ne dan Madina kuma yana daga cikin mahaddata alqur'ani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bainama huwa yaqra min al-layl usayd yake mai ruwato hadisi yake cewa wata rana wannan sahabi Usainu, yana karatun alqur'ani da daddare a gidansa wata sura yake karantawa yana karanta suratul baqara ya daura dokinsa a gefen shi ya adda wani ɗansa wanda ake kiransa yahya a kusa da wannan dokin yana karatun alqur'ani fazalatul faras sai dokin ne ya kama haniniya yana ƙara yana kuka shikenan fansarafa sai dai na wannan karatu ya juya ya ga me ya faru ga wannan dokin fasakata sai dokin ne yayi wa fasakata sai ya shirye da karatu fasakata sai dokin nan ma ya shirye da wannan kuka da haniniya fa qara'a sai ya ci gaba da karatu fazalat al-farah sai dokin ne ya ci gaba da wannan haniniya da ƙara fansarfa sai ya juya fa sakata sai ya shiru ya daina karatu fa sakata shi ma dokin ne sai ya shiru to akwai dan sa Yahaya kusa da wannan dokin yake sai ya ji tsoron kar wannan dokin ya tsinci, ko ya kubuce ko ya kubce ya je ya taka wannan dan nashi Yahaya shikenan sai ya taho da niyyar ya dauke wannan dan nashi yana zuwa sai ga wani abu a girgi sai ga wani abu kamar girgije a sama haka yayi sama yana ɗaga kansa sai ga waɗansu abubuwa kamar fitulu a cikin wannan girgizar suna sama suna sama har suka barci. wannan abin ya samu da hankali wannan abin bai jira ɗin shi ba washe gari sai garda ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya taso musu to ba su da wani magani sai sun je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani bala'i da masifa da tasu hankali in ta faru ana zuwa ne gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani kuma duk wanda ya je gaban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu magani da izinin Allah to tunda babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah menene zai tsaya mana matsayin wannan shine alqur'ani da sunna duk abin da ya taso maka koma ga alqur'ani ka koma ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wallahi da wuya ka samu waɗanda suke cikin nutsuwa fiye da ahlus sunna saboda su suna tafiya ne tare da Alkur'ani da sunna ba sa gabatar da maganar wani akan maganar Allah ba sa gabatar da maganar wani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata rana wani matashi mai ji da ƙarfi garzeji ya shiga wani irin yanayi na damuwa na tashin hankali sai ya tunkaro gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga nesa yake ta ya rasulullah idhilli bizina ya manzon Allah ga nan na taho ka bani dama in yi zina ka bani izinin zina sahabbai suka kalli wannan bawan Allah suka yi ta a kansa sai manzo Allah ya ce ku kyale shi yace bawan Allah matsonan zozo ya zo manzo Allah ya ce zauna ne ce me kake so yace na zo ne ka bani dama na yi zina yace to zan baka dama kai zina amma da sharadin yanzu kai in na ba wani dama yayi zina da mahaifiyarka zaka yadda yace a'a ba zan yadda ba zaka yadda wani yayi zina da yar uwarka yace a'a ba zan yadda ba za ka yadda wani ya yi zina da ɗiyarka ya ce a ba zan yadda ba ya ce to ka sani duk wanda zan baka dama ka yi zina da ita ko dai mahaifiyar wani ko ‘yar uwar wani ko ɗiyar wani yadda ba za ka so a yi da naka ba kai ma bai kamata ka so ka yi da na wani ba sai manzo Allah ya dafa kirji sai ya ce Allahumma tahhir qalbahu ya Allah ka karfafa zuciyarsa sai wannan matashin ya tashi ya ce wallahi sai na je kamar ban taba sha'awar zina a rayuwata ba yanzu ya zo da tuta yanzu ya samu maganinta a gaban wa a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam haka manzon Allah yake haka wata rana a masallaci wani mutumin kauye kawai shigo masallaci sai ya koma gefe kawai ya buɗe abin nan shi ya tsari. sahabbai suka yi ta akan sa manzon Allah ya ce ku kyale shi bayan ya gama manzon Allah ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba aka ɗebo ruwa goga aka zuba a cikin wannan fitsarin manzon Allah ya kira shi ya ya kai bawan Allah ka sani masallaci ba a gina shi don a yi fitsari ba an gina masallaci ne domin a yi sallah a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shi ke nauna bawan Allah ya ji daɗi aka yi sallah aka gama bayan an yi sallah an gama sai aka je wannan mutum yana addu'a yana ce Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka ji kanmu mu biyu ni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu karka ji kan kowa me yasa ya ji dadin abin da annabi ya masa ya zo da larura ya samu sauki ya ji dadi hankalinsa ya kwanta daga nan manzan Allah ya sake kiran shi ya kai bawan Allah ka sani rahamar Allah ta fi karfin mu biyu in za ka yi addu'a ka roki rahamar Allah ta roki kowa da kowa shi ma ya fita daga wannan makaranta ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi na koyo karatu na dawo daga gurin wanda ya fi kowa kyawawan halaye da fahimtar da mutane to haka manzan Allah yake sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma haka kowane ahlus sunna yake duk abin da ya taso sai a karanta alqur'ani sai a karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a samu mafita akan wannan abu to shi wannan baban Allah shi ma Usaid bin Hudayr sai ya tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bude baki yayi magana sai manzon Allah ya ce da shi iqra ya ibn Hudayr iqra ya ibn Hudayr ya kai Usaid ibn Hudayr ka je kai ta karatu ka je kai ta karatu ka je kai ta karatu sai ce manzon Allah ka ji ka ji ka ji ka ji abin da ya faru a kaina sai manzon Allah ya ce da shi tilka mala'ikatun janat li sautik Ya ce waɗannan abubuwan da ka gani kamar fitulu sun yi ƙasa ƙasa a gidanka da kana karatun alƙura'ani mala'ikun rahama ne sun sauko ƙasa ƙasa ne suna sauraren muryarka Maza Allah ce walau qara'ata inda ka ci gaba da karatu la asbahat yanzuru an-nasu ilaiha la tatawara da sai an waye gari mutanen Madina suna ganin mala'ikun rahama kire-kire ba tare da wani abu da zai boye musu ba to amma kana tsayawa sai suka fita wannan ya nuna kenan duk inda ake karatun alqur'ani akwai mala'ikun rahama kenan zuwa irin waɗannan majalis na tafsiri yana da matukar muhimmanci kar mu asara kar mu ja da baya mu dinga halatta irin waɗannan gurare na ainihin wato tafsiri abinda zai baka mamaki aljanuma sun taɓa gayyatan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musu tafsirin alkur'ani wata rana da daddare sahabbai suka nemi manzan Allah suka rasa shi aka zo gurin suna na Aisha ana tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mu ma bamu ganshi ba aka tambaye sayyidina Abubakar bai ganshi ba sayyidina Umar bai ganshi aka rasa yanda za a yi haka sahabbai suka kwanta suka kasa bacci har asibati har sai da aka je aka yi sallah aka fito an fito daga sallah sai suka hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kullo tsakanin waɗansu duwatsu guda biyu sai suka ruga a guje suka rirrike shi suka ce ya rasulullah ina ka shiga ne muna tunanin ko an kashe ka ko an sace ka ko an ɗauke ka manzo Allah ya ce a'a wani malami ne daga cikin malaman aljanu ya gayyace ni a daren jiya na je na karanta musu alqur'ani Allah ya ce ku zo mu je in nuna muku inda ne musu karatun alqur'ani Maza Allah ya shiga gaba sabai suka bi shi a baya suna zuwa bayan dutsen nan sai ga wani katan fili sai ga duk kasusuwa a gurin sai Maza Allah ya ce a wannan filin a nan na karantar da su alkur'ani wannan kasusuwan da kuke gani shine abincin 'yan uwanku aljanu shi yasa idan mutum zai tsarki kar wanda ya tsarki da ƙashi domin abincin aljanu shine abincin da suka ci a daren jiya to kaga inda har aljani zai so a karantar da shi alkur'ani to ina ga mutane shi ya kamata mu dinga kokarin halarta irin waɗannan majalis na tafsirin alkur'ani domin zai raya mana zakatanmu kuma zai ƙara mana imani sannan zai ƙara mana kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan na yi mana ne a matsayin kamar matashiya akan buɗe wannan majalisi namu mai albarka wanda da yawa daga cikin manya-manyan malamai magabata kuma yadda na yi bayani sun gabace a wannan sun gabace a wannan majalisi a matsayina na almajiri zan gabatar da abin da ya sauka insha Allah ta'ala tafsirin bana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara ne daga farkon suratu suratu bi idnillahi tabaraka wa ta'ala inda malan lawan ya tsaya anan zamu dora insha Allah ta'ala amma zamu fara da farkon sura din shi yasa ina gani zan miƙa abu al ya karanto mana koda ayoyi ne guda biyu ko muna cikin wannan bayani sai gashi Allah ya kawo mana shugaban mu shugaban jama'atul dalal bid'a wal qamatus sunna na tarayyar Najeriya gaba daya kuma shugaban kungiyoyin haɗin kan ahlus sunna wal jama'a na Afirka gaba daya Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya tsare mana shi Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsa Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa ina ganin za mu karanta ko da ayoyi guda biyu ne daga nan sai mu ba ainihin wato shugaban mu guji abin da zai fito daga cikin bakinsa kalmomi masu tsada masu daraja Allah rabba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <laughs> الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور wannan sura ita ake kira suratu saba Allah madaukakin sarki yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya da yabo sun cancanta ga Allah subhanahu wa ta'ala shine mamallakin sammai da kasai wala hamdu fil akhirah godiya da yabo sun cancanta ga Allah a ranar lahira wa huwa al-hakimul khabir Allah shine gwani mai hikima mai bada labari ya'lamu ma yarju fil ardi Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzulu minas sama da abin da yake sauka daga sama wa ma ya'rudu fiha da abin da yake hawa sama din wa huwa ar-rahimul ghafur Allah shine mai jinkai Allah shine mai yawan gafara wannan sura ana kiranta suratu saba'in. sunanta ya shahara a cikin littattafan sunna kamar yadda zo a cikin bukhari da kamar yadda sunanta ya zo a cikin sahih bukhari suratu saba'in haka ya zo a cikin sahih muslim dai wannan suna haka sunan ya shahara a cikin littattafan malaman tafsiri a cikin tafsirai da dama ma'ana a cikin littattafan tafsirai da dama sunan ya zo a cikin tafsirin eh, tafsirin qur'an al-azim na ibn kathir shi ma haka ya kira sunanta da shi haka jami'ul bayan fi ta'wil al-qur'an na abi ja'far ibn jarir al-tabari shi ma haka sunan yazo haka a cikin al-jami' li ahkam al-qur'an na abi abdullah al-qurtubi shi ma haka sunan ta shi yasa surar ta shahara da wannan sura kamar yadda zamu zo mu ji menene sabadin cewa wata masarauta ce mai girma wadda Allah madaukakin sarki yayi mata ni'ima da abubuwa da dama kamar yadda zamu ci wannan sura sura ce makiyya. idan aka ce sura makiyya, malaman ulumul qur'an sun yi sabani da dama akan bambancin sura makiyya da madaniya amma dai magana da ta fi shahara ta furin jaye shine sura makiyya ita ce surar da aka saukar da ita kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga Makka zuwa Madina ko da ina yin ta sauka sura madaniya ita ce surar da aka saukar da ita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina ko a ina ne ta sauka kuma duk waɗannan surori suna da alamomin da ake gane su waɗansu malaman suka ce yawanci sura makiya za ga tana buɗewa ko ya ayyuhan nas ko qul ya ahlul kitab da makamancin wannan madaniya kuma ya ayyuhal ladina amanu da makamancin wannan ma'ana sura makiya ta fi magana akan tauhidi da abin da ya shafi ta Allah da komawa ga Allah da kafirai da halin da kafirai suke ci madaniya kuma yawanci takan karkata ne akan mu'amalat auratayya kasuwanci raban gado da makamanci irin waɗannan abubuwa wannan sura da yawa daga cikin malamai suka ce makiya ce banda waɗansu 'yan ayoyi kaɗan kamar yadda ibn ashur ya kawo a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tarwir wannan sura tana da ayoyi guda hamsin da takwas ayoyinta guda hamsin da takwas ne duk da waɗansu malaman a wannan sura kai ita ce sura ta hamsin da takwas a jerin surorin alkur'ani an ka faro daga suratul fatiha za ka ga wannan sura ita ce sura ta hamsin da takwas kuma wannan sura ta sauka ne bayan suratul kuman tana da ayoyi guda hamsin da hudu waɗansu malaman suka ce hamsin da daga aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu wannan sura tana mana bayani akan yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala daga aya ta uku zuwa aya ta tara wannan sura tana mana bayani akan tashin alkiyama da abin da zai faru a filin alkiyama daga aya ta goma zuwa aya ta goma sha hudu wannan sura tana buga mana misalin waɗansu manya-manyan bayan Allah wanda Allah ya musu ni'ima kuma suka gode wa Allah shi ne annabi Dawud da annabi Sulaiman daga aya ta goma sha biyar zuwa aya ta ashirin da ɗaya wannan sura tana mana bayani akan wata babbar masarauta wadda Allah ya yi wa jama'ar wannan masarauta albarka da ni'ima suka kangare suka kafirce Allah ya canja musu su ne ƙaunu saba'in kamar yadda za mu ci. daga aya ta ashirin da biyu zuwa aya ta 28 wannan sura tana karantar da mu yanda ake tattaunawa da mushrikai yadda ake tattaunawa da arna da kafirai in ta kama a tattauna din in ana so a fahimtar da su addinin musulunci daga aya ta 29 zuwa aya ta 33 sura nan ta dawo dai ta kare mana ishara akan abubuwan da za su faru a filin alkiyama wanda za mu iya kwatanta su da abubuwan da suke faruwa a nan duniya kamar ainihin wato yadda za mu ci sannan daga aya ta arba'in zuwa aya ta daga aya ta talatin da hudu zuwa aya ta talatin da tara wannan sura tana mana bayani akan ni'imomi da irin yadda Allah yakan yi wa ɗan adam ni'ima da irin matakan da ɗan adam ya kamata ya ɗauka idan Allah maɗaukakin sarki ya musu wannan ni'ima din daga nan sai aya ta arba'in da uku zuwa aya ta arba'in da biyar wannan surar zuwa aya kai ta arba'in da biyar wannan surar tana ta sake dawowa akan maganar mushrikai da irin makomarsu idan suka mutu akan wannan shirkar tasu da irin abin da Allah maɗaukakin sarki zai musu tun a nan duniya daga aya ta arba'in daga aya ta zuwa aya ta hamsin da hudu ita ce aya ta ƙarshe ta wannan sura Allah zai ja hankalinmu a kan tunani da abin da ya kamata dan adam ya tunani a kansa da irin ɗan adam abin da ya kamata ya tunano na abin da ya aikata domin samun kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wataala to a dunkule abin da wannan surar za ta ja hankalinmu da shi kenan a kansa to idan muka kula da abin da wannan surar take ainihin wato bai yi mana bayani ko take mana ishara gare shi za mu ga cewa gaba ɗaya surar ta shafi mu ne gaba ɗaya idan Allah madaukakin sarki ya jarraba ka da ni'ima wani irin mataki ya kamata ka dauka idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe ka da masiba da tashin hankali wani mataki ya kamata ka dauka domin dukkanin su jarrabawa ce Allah ya ce wa nabluukum bil khairi wash sharri fitna wa ilayna turja'un abubuwa ne guda ko dai ka zama cikin alkhairi ko sharri in aka ce alkhairi kalma ce amma ta hada da arziki da lafiya da walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali duk alkhairi ne in aka ce sharri ma ita ma kalma ce amma ta haɗa da rashin lafiya talauci babu masifu tashin hankali rashin kwanciyar hankali duk wannan sharri ne to Allah ya ce zan jarrabe ku da alkhairi da sharri dukkanin su kuma fitina ne sai Allah ya ce wa ilaina turja'una kuma zuwa gare mu duk za ku dawo ma'ana wanda Allah ya jarrabe shi da alkhairi ya tuna cewa ni'ima ce Allah ya masa ya koma ga Allah tun yana duniya sai Allah ya ƙara mai alkhairi da albarka cikin wannan ni'ima da Allah ya masa wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na sharri ya tana cewa jarrabawa ce ya koma ga Allah sai Allah madaukakin sarki ya yi masa shi yasa in ka samu kanka cikin alkhairi sai manzo Allah ya ce kace Allah sai manzo Allah ya ce kace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in ka samu kanka cikin sharri sai kace alhamdulillahi ala kulli hal dan adam yana tafiya a wannan kenan to idan dan adam ya yarda da waɗannan abubuwa cewa in har za ka sa waɗannan abubuwan a cikin rayuwarka to za ka rayu lafiya lau ba abin da zai daga maka hankali a matsayinka na ɗan adam ka san cewa wata rana za ka shiga cikin jin daɗi wata ran kuma za ka shiga cikin ɓacin rai ka ɗauki rayuwa a haka duk wanda ya ɗauki rayuwa a haka ya huta wa kansa in ka samu kanka cikin jin daɗi da walwala ba za ka dawo ma a haka ba ka koma ga Allah in ka samu kanka cikin masifa da tashin hankali da rashin lafiya ba za ka doma haka baka koma ga Allah shi yasa Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas yawmun laka wa yawmun alayk haka rayuwar take wata rana ka ji dadi wata rana ka ji ba dadi wata rana kana da lafiya wata rana baka da lafiya wata rana kana da arziki wata rana babu wata rana kana tare da wannan wata rana baka tare da shi to haka rayuwa take to duk lokacin da ka samu kanka cikin ni'ima ka yi tunanin fa sabanin haka zai iya bujirowa duk lokacin da ka samu kanka cikin damuwa da tashin hankali ka yi tunanin sabanin haka zai iya zuwa ya kamata dan adam duk yadda ya samu kansa ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya samu kansa a cikin irin wancan ainihin wato yanayi to haka dan adam ya kamata ya tafi da rayuwarsa to wannan sura tana haska mana haka sannan sura tana nuna mana cewa lallai ya ya kamata ka rayu tsakanin kai da waɗanda ba musulmai ba ya ya kamata kuma ku tattauna da su idan ta kama ku tattauna da kai da wanda ba musulmi ba Wata mu'amala ya kamata ka yi da mutumin da yake ba musulmi ba idan gurin aiki ya haɗa ku ko makaranta ko kasuwa ko makotaka ko makamancin wannan duk wannan sura za ta karanta da mu zamantakewa da mu'amala wanda in muka shiga cikin insha Allah ta'ala za mu ga haka da wannan sura ta bude da waɗansu kalmomi masu tsada masu daraja masu girma domin ne domin a faɗakar da mu cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne kuma Allah ya sifantu da kowace irin sifa ta yabo da godiya da girmamawa sai Allah maɗaukakin sarki ya buɗe surar da alhamdulillah dukkanin yabo da godiya sun cancanta sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai shi ya cancanta da wannan malamai suka ce a nan wannan sura bata gaya mana ba wani lokaci ne Allah ya cancanta a gode masa ko wani guri ne Allah madaukakin sarki ya cancanta a gode masa ko yaushe ne Allah ya cancanta a gode masa sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗansu surori da dama cewa ga inda ya cancanta ya dace a gode wa Allah kuma ga inda ake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma inda ya cancanci godiya ɗin to da aka a cikin suratul rum Allah madaukake sarki ya ba mu labarin cewa walahul hamdu fis samawati wal ard Allah ya cancanta a gode masa a samai da kasai zarfu zarfu makan kenan ina ne ake godewa Allah ana godewa Allah a sama ina ne ake godewa Allah ana godewa Allah a ƙasa in kai a matsayinka wanda kake rayuwa a bayan ƙasa ka ce ba za ka gode wa Allah ba to halittun samai gaba ɗaya suna gode wa Allah tun daga sama ta daya har sama ta bakwai suna yaban Allah suna godewa Allah subhanahu wataala domin ya tantance ya dace a gode masa din idan a bayan ƙasa ka ce ba za ka gode wa Allah ba to halittun ƙasai tun daga ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai suna gode wa Allah subhanahu wataala domin ya cancanta su gode masa ɗan sannan a cikin sautin ƙasas Allah ya ba mu labarin lokutan da ya kamata a gode wa Allah ko kuma a wani guri ne ake gode wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa Allah shi Allah shine Allah la ilaha illa hu babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah ina Allah ya cancanta a gode masa ya cancanta a yaba masa fil ula a duniya Allah ya cancanta a gode masa a yaba masa wal akhirah haka a lahira Allah ya cancanta a gode masa a yaba masa a matsayin ka na duniya in ce ba za ka gode ba a lahira akwai masu gode wa Allah a lahira kuma dole a gode wa Allah subhanahu Wala walahu alhamdu fil akhirah godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tantanta ga Allah subhanahu wataala a ranar lahira irin wannan sura wanda Allah madaukakin sarki ya bude ta da alhamdu surori ne guda biyar a cikin alqur'ani sura ta farko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin sura ta biyu suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur sura ta uku suratul kahfi الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة هدو سورة سبعين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إتجفر النبي سورة بير سورة فاطر alhamdulillahi fatiris samawati wal ard wayannan surori guda biyar dukkanin su Allah madaukakin sarki ya bude su da maganar yabo da tantanta da godiya gare shi shi Allah subhanahu wataala shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda ake nufi da alhamdulillah yace anna lahu alhamdal mutlaq fid dunya wal akhirah cewa sakakkiyar godiya goje da ba ta da ƙaidi da yabo yaban da ba shi da ƙaidi ba shi da iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira a gaba za mu ji menene illar da ta sa Allah ya cancanta ya dace a gode masa ibnu kathir yake cewa li annahu al-mun'im domin Allah shine mai ni'imtawa ala ahli ad-dunya wal akhirah shine yake wa mutanen duniya ni'ima kuma shi yake wa na lahira ma ni'ima yace almaliku maliku li jami'i kuma Allah shine mamallakin dukkanin waɗannan gaba ɗayan su Allah shi ya halarci duniya yake mallakarta kuma Allah shi ya halarci lahira sannan shi yake mallakar lahira sannan ibnu kasir yake cewa wannan ayar ta yi daidai da wa huwa Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah وله wa وإليه ترجعون سنة yace alhamdulillahi الذي lahu ما في السماوات وما في الأرض sannan ce wa inna lana lil akhirati wal ula kaga waɗannan wannan ayar tana ishara zuwa cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya cancanta gode masa sai Allah ya ce lillah waɗansu malaman suka ce wannan lam ɗin, lamul mulki ne ma'ana Allah shi yake mallakar kowace irin godiya da yabawa waɗansu suka ce lamul ikhtisas ai godiya da yabo sun keɓanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi Allah shi ne fi dacewa da su al-imam al rahimahullahu ta'ala yace bayan Allah madaukakin sarki ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ma fis samawati wa mafi fil abinda ke cikin kasai da abinda ke cikin samai mulki ne na Allah wanda shi ake kira Tauhidin rububiyya kenan kamar yadda wadansu malamai suke raba tauhidin gida biyu wadansu suna raba shi gida uku cewa akwai Tauhidin rububiyya akwai Tauhidin uluhiyya akwai Tauhidin asma'i wa sifat wasu suna cewa akwai tauhidul talab akwai ai akwai tauhidul talab shine tauhidul ilahiyya tauhidul uluhiyya kenan sannan akwai tauhidul khabar wal ithbat shine tauhidul asma'i was sifat da tauhidul rububiyya shi tauhidul ilahiyya ko tauhidul uluhiyya kai ake nema kai menene tauhidul uluhiyya shine ka kadaita Allah a cikin ayyukan Allah ya zama cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah ma'ana kai kadaita Allah a cikin ayyukan bayin Allah Allah shi kadai zaka bautawa shi kadai zaka roƙa gare shi zaka koma gare shi zaka dogara shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin ayyukan bayin Allah tauhidur rububiyya kuma shine kadaita Allah a cikin ayyukan Allah tauhidur rububiyya ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko shine halitta cewa Allah shi ya halitta duniya da abin da ke cikin ta gaba daya abu na biyu shine mallaka Allah shi ya mallaki duniya da abin da ke cikin duniya gaba ɗaya. abu na uku shine tadbir gudanar da al'amuran duniya gaba ɗaya. cewa Allah shi yake tsara duniya shi yake tafiyar da ita shi yake gudanar da ita shi yake yin abin da ya ga dama domin shi ya halicce ta kaga wannan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil mulkin sammai da kasai na Allah mana Allah shi ya halicci sama da ƙasa kuma Allah shi yake mallaka sama da ƙasa kuma Allah shi yake gudanar da al'amuran sama da ƙasa sai Allah ya ce walahul hamdu fil akhirah lallai godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah ya cancanta a gode masa a yaba masa a ainihin wato lahira kamar yadda ya cancanta a yaba masa a gode masa a duniya al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan ayar ta yi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu ma'ana yan aljanna kenan idan suka shiga aljanna sai su gode wa Allah da dama Allah ya ce walabul hamdu fil godiya da yabo sun cancanta ga Allah a ranar lahira to ga irin abin da yan aljanna za su faɗa a ranar lahira din alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu godiya da yabo sun cancanta sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ainihin wato mun gaskanta alƙawarin shi ma'ana alƙawarin Allah gaskiya ne to gashi Allah ya cika mana alƙawari to da Allah mun gode maka kamar a wannan shine abin da ainihin wato za su faɗa kaga wannan yayi daidai haka faɗin Allah subhanahu wataala yan aljanna bayan sun shiga aljanna wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin ƙarshen abin da za su faɗa ƙarshen addu'a su ƙarshen magana da za su shi shine alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne ya cancanta a gode masa ya cancanta a yaba masa duniya da lahira ina gani ana nuna mun lokaci ya yi, kuma ga shugaban mu a zaune ina gani zan tsaya nan in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe za mu sake dawowa daga alhamdulillah in kamar yadda muka fara abinda muka faɗa ya zama na daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana wannan yammaci albarka wadda ake gudu wannan tafsiri wanda ɗaya daga cikin malumanmu a wannan ƙasa kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke gwagwarmaya wurin tabbatar da sunna ya zama shi ne wanda ya zo don ci gaba da wannan tafsiri dr abdulkadir kazori kuma shi ne sakatare na kwamiti na wannan kungiya ta jama'a tuzular kama kamar suna kwamitin wakafi da zaka saboda haka na zan dr abdulkadir da kyau kuma na zan matasa za a kwashi ɗimbin ilimi za a kuma yi setin matasa a yi setin hamma da kafirai to ji mara tafi kuma na san shi na san shi a ta shiga wuri duk bidiyoyi sun shiga wuri saboda malami ne da yake tafiya a kan suna kuma ya san makirci makircin shi'a ya san makirci makircin sauran yan bidiya za a yi kokari a bayyana wa matasan muhimmancin tsayuwa akan alƙur'ani da sunna na san daga shugaban da ya mai yanzu kowa ba zai so ya yi wannan wani karatu kowa zai kokari ya rika bibiya ina addu'a Allah ya saka shi a kai wanda suka gabace shi su ma su zauna kan kujera na wannan tafsiri ina addu'a Allah ya sarki ya saka mu baki da alkhairi Allah ya kara sanin albarka ko kuma matasa da kuka dage kuke tsayuwa cewa lallai sunan nan ko ina a shigar da ita kuma kuna tare da mu cikin wannan tafiya Allah ya faru da babu shakka ba zai yi wata nan tsaya kuma an yi karatu an gane da addini ne jiya mun je majalisin malama bakar ta a can nefa yadda ya rubuta tafiyarsa shi ma ɗin matasa da suke ana sauraron ka. haka ne da muke karatu can a ne. da yamma za ka samu matasa ne in ka shiga yau da za ka samu matasa ne ko ina sai mu ce alhamdulillah mun cancanci mu ƙara godiya ga Allah da wannan ni'ima da Allah ya mana ana wayar da kan mutane su gane cewa ba a hoton wani sai Allah lokaci ya wuce kan mage ya waye a ce yanzu wani a zo a sanya ka kama hoton wani ko wani wani ko wani shehi ko wani mutum kamar ka ba ka da lokacin wani wa aka aiko maka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jikokin annabi muna muku fata alheri muna kaunar muna son saboda sun fito daga saboda ko zuriyar mu amma ba su ka aiko mana wa aka aiko mana annabi muhammad saboda haka gaba ɗaya rayuwar mu zai tafi ne akan koyi da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka duk masu tafsirin ko ina a Najeriya kan wannan duk inda za a karanta tsara Allah wasu wasu ba da wannan kuma za a tafi mana da ta sahabbai saboda da yawa daga cikin yan miliyoyi wani yanzu da za a taɓa sahabi a zagi sahabi sai ga wata ce kuma ba amma da za a taɓa wani shehinsa sai ya biya kumfan bambai ta ga yana cewa ya fi sahabi kamar shehin da ya sahabi alhali wannan sabon sun suka yi wahala har muka samu wannan littafi na alƙur'ani mai yawa saboda haka dauka a shirye muke wannan matasa da kake gani ɗalibanka ne kuma waɗanda yanzu suna gaba dai gaba dai har sai an ɗauki wannan suna an kai gaban annabi Muhammad daga nan manzon Allah ya sanya mana su ta sun zuwa da Allah Allah ya taimake mu kan haka kuma muna da program wanda zai na bayyana in Allah ya ja za mu soma shi bayan azumin Ramadan program shi ne na haddan alqur'ani da girma cikin shekara daya muna son mu samu za a san matasa ko makarantar mu nan za mu soma shi waɗanda za su zo su haddace Al-Quran, kafin shekara mai zuwa ramadan kamar haka muna zaune a ce ku tashi waɗanda suka haddace alƙur'ani su tashi saboda cikin shekara guda sun yi haddan quran wannan hanya ce da muka gano kuma an samu dabarun da za a iya wannan haddan cikin shekara guda mun je ziyara da shi dokta da alarama na zo a kano mun je wata makaranta daga cikin makarantu na kungiyar jama'a da za su yi da suna aka tara da yara matasa da 'yan mata waɗanda ba su wuce wata shida da farawa ba yanzu aka sun samu wasu na da izu talatin waɗansu suna da izu arba'in to don mene ne ba za mu yana ba kuma za mu kuna shirye ku yi duk ku shirya duk wanda ya shirya ya ce Allahu akbar saboda ga ma'amata Allah ya taimake mu za mu yi wannan tsarin Allah ya da dauki abin da za a iya zama sauran su saboda a ƙara samun yadda sunan nan zai ƙara karɓuwa ba zai yi wasu da sannan muna fata Allah ya ƙara muku albarka Allah shi mana jagora za mu kushe ba muna addu'a ga shugabanmu Muhammadu Buhari Allah ya ƙara mu Allah ya dawo da shi gida lafiya Allah ya sanya albarka cikin jagorancin wannan jiha ta adama a cikin jihohin da Allah ya jarrabe mu da rashin zaman lafiya a baya amma da kowa sun so inganta irin Adama, irin borno irin ainihin wato yobe duk mun je mun zaga mun ga halin da ake ciki zaman lafiya ya zama damuwa to mu addu'a an ce zaman lafiya ya fi zama na sarki amma da muka je gobe mun gane zaman lafiya ya ma fi zama sarki don mun samu sarakunan da ya kamata a ce suna gare su amma sai muka same su a cikin gero saboda rashin zaman lafiya ya ana su zama a gare su irin sarkin goro da sauran to babu fatan Allah ya ta mana abin da ya faru sai mun dace a irin wannan wuri da ake samun nutsuwa domin ta addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara mana zaman lafiya sannan a yi ta karanta alƙur'ani bayan an zuwa saurari alƙur'ani in an je kuma da safe da rana da yamma bayan ma a sauraro wa'azin to a samu lokaci kuma ana bibiyar karanta alƙur'ani kada mu zama kamar yan bidiya su ne waɗanda in watan azumi ya zo sai a buɗe ƙur'ani in an gama ramadan sai a ɗaure ƙur'ani daga nan ba a ƙara karanta ƙur'ani kuma sai shekara da zuwa sai ko da ma ya dawo da shi a wawe da ba'ada to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rasul ya rabbi inna qawmi takazu hadha an waɗansu daga cikin al'umma na so ne qur'ani da kawace ba to kar ku zama to daga cikin su kawace qur'ani wurin karantawa a a zama to ana karanta qur'ani bayan an karanta kuma ai aiki Allah ya sanya mana albarka da yawa Allah shi mana jagora yake Allah mana na tsoro na ganin shi ma yana nan kuma shi sai mu roƙe shi mana addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan majalisi da wannan zama Allah ya albarka tun daga shugaban kungiya na jiha da sakatare da mataimakin shugaba da sauran shugabanni na jihar Adamawa duk ma addu'a Allah ya roƙe sarki ya sanya albarka da yawa ciki Allah shi ya ruwa shi ya rama wannan shekara shi ma mai jarbaki ne amma gobe saboda haka ana rama da shi da shi ma ya zo da kun sa ba na san daga dabbakin sai da kun tuna da mana da zaka muna da shi ba da zuwa ana rama da shi muna fatan za mu ci gaba da sauraron Qur'ani tare da shi da mara tsarin dokta Allah ya yarda. Shawara ba بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عمل